matthew Sura tara Sai Yesu ya shiga jirgin ruwa, ya haye tekun, ya je kafar Kafarnahum, garin da ya yi girma, sai aka kawo masa wani shanyenye yana kwance a kan taburmar da Yesu ya ga ban gaskiyarsu, sai ya ce wa shanyenyen, Kada ka damu, ɗana, an gafarta maka zunubanka. Da jin wannan, waɗansu malaman koyarwar Musa suka ce wa junansu, Wannan mutumin yana yi wa Allah sabo. Amma Yesu ya san abin da suke tunani a kai, sai ya ce musu, Don me kuke yin mugun tunani a zuciyar ku haka? Wanne ya fi sauki a ce, An gafata maka zunubanka, ko kuwa a ce, Tashi ka yi tafiya? Amma ina so ku sani cewa, Ɗan mutum yana da iko ya gafata zunubai a duniya. sai ya ce wa shanyayyen, Tashi, ka ɗauki tabarmarka, ka tafi gida. Mutumin kuwa ya tashi ya tafi gidansa, da taron mutane suka ga haka, sai suka ji tsoro, suka ɗaukaka Allah, wanda ya ba mutane irin wannan iko. Da Yesu ya ci gaba da tafiya, sai ya ga wani mutum wanda ake ce da shi Matiyu, yana zaune a wurin karɓar haraji, sai ya ce masa, Bini, sai ya tashi ya bi shi. Daga baya, da Yesu yana cin abinci a gidan Matiyu, sai masu karɓar haraji da masu zunubi da yawa suka zo suka zauna tare da shi da almajiransa. Da Farisiyawa suka ga haka, sai suka cewa almajiransa, Don mai malaminku yake cin abinci tare da masu karbar haraji da masu zunubi? Da Yesu ya ji wannan sai ya ce, Masu lafiya ba sa bukatar likita, sai dai marasa lafiya, ku je ku koye abin da wannan yake nufi, jinkai nake so a wurinku, ba haɗaya ba, gama ban zo domin in kira masu adalci ba, sai dai domin masu zunubi. Ana nan, sai almajiran Yohana mai baftisma suka zo wurin Yesu suka ce masa, Me ya sa mu da farisiyawa mukan yi azumi, amma almajirinka ba sa yi? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Abokan ango za su yi bakin ciki tun ango yana tare da su ne? Ai, kwanaki suna zuwa da za a ɗauki angon a bar su, a lokacin ne za su yi azumi. Ba wanda zai yi fashin so riga da sabon yadi, gama fashin zai naɗe rigar. yagewarta ma za ta fi ta da. Ba wanda zai zuba sabon ruwan inabi a cikin sofafin salkuna, idan ma an zuba, salkunan za su fashe, ruwan inabin kuma ya zube, salkunan kuma su lallace. Sabon ruwan inabi dai, sai a zuba shi a cikin sababbin salkuna, da haka ba za a rasa ko ruwan ko kuma salkuna ba. Yesu yana kan gaya musu haka kenan. sai ga wani shugaban jama'a ya zo ya durkusa a gabansa ya ce, Ya ta ta mutu ba da jimawa ba, ka zo ka taɓa ta za ta tashi. Yesu kuwa ya tashi tare da almajiransa suka bi mutumin, sai ga wata mata da ta yi shekara goma sha biyu tana fama da ciwon zubar da jini, ta zo ta bayansa ta taɓa bakin rigansa. gama ta ce a ranta, Idan na taba ko da rigarsa kawai, zan warke. Da Yesu ya juya ya ganta, sai ya ce, Kada ki damu, ‘yata, ban gaskiyarki ta warkar da ke. Nan take, matar ta warke, da Yesu ya zo gidan shugaban, ya ga masu busa sarewa da taron mutane, ana ta hayaniya, sai ya ce, Ku tashi daga nan. yarinyar ba ta mutu ba, tana barci ne kawai. Sai suka yi masa dariyar reni, amma da aka kore su waje, sai ya shiga ya kama hannun yarinyar, sai ta tashi. Labarin kuwa ya bazu duk cikin wannan yanki. Yesu yana barin wurin kenan, sai makafi biyu suka bi shi, suna kira da karfi, suna cewa, Ka yi mana jinkai. ya kai ɗan dauda. Da Yesu ya shiga wani gida, sai makafin suka zo wurinsa, ya ce musu, Kun ba da gaskiya zan iya warkar da ku? Suka ce masa, I, Ubangiji. Sa'an nan ya taba idanunsu, ya ce, Bisa ga ban gaskiyarku za a warkar da ku. Sai idanunsu suka buɗe, sa'an nan Yesu ya ja musu kunne sosai ya ce, kada ku faɗa wa kowa wannan. Amma suka fita suka yi ta baza labarinsa ko'ina a ƙasar. Da za su tafi, sai aka kawo wani da aljani ya hana shi magana, da aka fitar da aljanin, wannan da baya yin magana kuwa ya fara magana, taron mutane kuwa suka yi mamaki, suka ce, Ba a taɓa ganin wani abu kamar haka a Isra'ila ba. amma farisiyawa suka ce, Ai, da ikon shugaban aljanu ne yake fitar da aljanun. Daga nan, Yesu ya bi dukan garuruwa da kauyuka, yana koyarwa a majami'u, yana shelar labari mai daɗi na mulkin Allah, yana kuma warkar da mutane daga kowane irin ciwo da rashin lafiya. Da ya ga jama'a sun taru da yawa sai ya ji tausayinsu, gama suna shan wahala kuma ba mai taimako, kamar tumakin da ba su da makiyayi, sai ya ce wa almajiransa, Girbin yana da yawa, amma masu aikin kaɗan ne, saboda haka, ku roki Ubangijin girbin ya aiko da masu aiki su yi masa girbi.